wasu 'yan bindiga waɗanda ba a san ko su wane ne ba a kan babura su biyu sun kai hari kan ofishin 'yan sanda da ke garin gumau a cikin karamar hukumar toro a jihar bauchi da almurin jiya laraba barista aliyu bin idris shine shugaban riko na karamar hukumar toro na tuntube shi ta wayar taho domin karin bayani kan lamarin na yi magana da dco na toro da kuma shi eh, dco na gumau din eh, bayanin da ya min shine an je an ɗin police station ɗinsu a ciki an samu mutum ɗaya an harbe shi a ciki kuma saboda yanayin ciwon da ya ji an yi roshin ɗin shi asibiti babu cikakken bayanin irin asarar da aka yi cewa abu na farko da ya kamata a yi shi ne a samu nutsuwa a tattare da su kamar yadda suka sani sannan abu na biyu shine wannan abin da ya faru ya faru sai kuma a ɗauki matakan da za a kare don ana iya samun wani abu biyu baya in yi da su don haka su ɗauki matakan da za su za su kamar sa ido don kar wani abu ya biyo bayan wannan din sannan kuma 'yan mu da kuma sojoji da suke karamar hukumar kuma janyo hankalinsu da su taimaka wajen sa ido din shugabanni masu sarauta su ma na yi magana na roƙe su da janyo hankalin jama'a cewar taimakawa hukuma wajen sa ido yan gida ba a tunanin su ne suka yi wannan ko su za su yi haka hakan an ga baki wa'inda ba a san su ba to lallai a janyo hankalin hukuma nan da nan don ta fahimci don a san me ya kawo su sannan kuma me mishin ɗin su mana ne suka zo har ila yau na tuntuɓi wani mazaunin garin gumau mai suna isa mai dawa ga abin da ya shaida mini da yake faruwa daidai lokacin haka mutane waɗanda ba san su wane ne ba aka suka iso daidai wajen wani station na bumau suka fara harbe harbe wannan mutane sun kai su nawa mutane kamar waɗanda Allah ya sa suka gan su da idanun su domin mu na masallaci lokacin mutum biyu ne akan wani mashin roba roba dama kawai inda suka nufa kenan wannan charge office din yan sanda din eh lokacin da suka yi zai ajiye masu ɗin zuwa a bakin hanya da suka ɗan kama hanya da kafa wato suka ta cikin police station ɗin da kafa ta cikin police station ɗin da ya sai suka fara harbi-harbi da zuwa yanzu lokacin da muke wannan magana din babu wani matsala ko waɗannan sun da suka yi wannan abun ba a san ko ne ba sun samu hannun har ba su ɗin wani mazaunin garin gumau kenan da bayani dangane da abin da ya faru jiya da almuru a garin na gumau abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya